بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta laraba ta kuma goma sha ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da uku ga watan ɗaya a shekara ta 2018 miladiya wannan shi shine darasinmu na hudu da muke gabatarwa akan abin da ya shafi daura ta ilimin gado kuma mana karatu ne a littafin muktasarani filFara'i. fara'id littafai ne guda biyu da malami guda ya wallafa su kowane littafi ɗaya ya sanya mashi suna muktasarun fi ilmin ya sake sanya ma wani sunan muktasarun fi ilmin da aka tashi buga littattafan sai aka buga su lokaci guda sai zama sun fito da sunan muktasarani filFara'i. wanda ya wallafa su shine al-imam muhammad ibn abdulkarim al-maghili a tilmisani ya rasu a shekara ta ɗari tara da tara. bayan hijira kenan allah ta'ala ya kanshi da gafara ya shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi amma yanzu akwai mukaddima da muke garantawa kafin mu tsunduma cikin littafi din wanda dan uwa ya rubuta za mu tashi a nazari na bakwai shine al-mabhathu as-sabi' الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة الفروض كسو كل ورد كيكو أنظرين بقي زي نظرين أكن كسو لكي تكيل الله سبحانه وتعالى shine alfurudu almuqaddara kaso da aka lissafta aka bai ma kowa fi kitabillah a cikin littafin Allah sita guda shida ko dai kana wannan ko mutum yana wannan ko kuma daga nan zai koma wannan ko daga can zai dawo wannan ba zai wuce ɗayan gidajen nan guda shida ba ba zai wuce ɗayan kasafin nan guda shida ba don Allah ta'ala ce nasiban mafruda kaso ne da aka faralanta ma kowa aka bai ma kowa to wannan kasan ɗayan gidajen shida ne ko dai nisfun ko kuma rubu'un ko kuma sumunun ko kuma thuluthun ko kuma sudusun ko sulusa ɗayan guda shida nan in dai a littafin Allah ne to su ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau idan aka ce nisfun ana nufin rabi a raba gida biyu a ɗauke a baka rabi kulwar da kyau ko a bata rabi idan aka ce rubu'un shine a raba gida hudu a ɗauki ɗaya aga ya zama ya zama nisfun nisfu kenan nisfin nisfi shine rubu kun gane ko a raba gida hudu a ɗauki ɗaya wannan ɗayan sunan shi rubu kamar ka samu lemu leman zaki ka sa wuka ka datsa tsakiyar sai ya lebatu gida biyu yanzu nan rabi nan rabi nisfin kenan to idan ka raba leman gida biyu haka sai kuma ka sake haka da shi to kowane leɓatu ya zama rubu don ya zama ɗaya cikin hudu ɗaya cikin hudu sai sumunin sumunin ɗaya cikin takwas a raba gida takwas a ɗauki ɗaya wannan ɗayar sunanta a sumun sai sulus a raba gida uku a ɗauki ɗaya a raba gida uku a ɗauki ɗaya sai sudus a raba gida shida a ɗauki ɗaya sannan sai fulusan a raba gida uku a ɗauki biyu kulwar da kyau a raba gida uku a ɗauki biyu to wannan kasan shine wanda ke cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce na ɗaya nisfun a raba biyu a ɗauki ɗaya tunda an ce a littafin Allah to haka za a kawo dalili daga littafin Allah shi yasa ya ce fa'arin Allah ta'ala da ya ce wa in kanat wahidatan falahan nisfu fa in kanat wahidatan in ta kasance ita kaɗai ce Falahan nisfu to tana da rabin abin da aka bari ita wacce aka bari din za a zo a yi magana kowace ce ita amma dai qur'ani ya tabbatar falaha an nisfu tana da rabi ma'ana za a raba gida biyu a bata ɗaya mun gano wannan da kyau wannan kenan sai rubu'un a raba gida hudu a ɗauki ɗaya a bata ɗaya ko a bashi ɗaya a bata ɗaya ko a bashi ɗaya Allah ta'ala ya ce falakumur rubu'u falakumun rubu'u to kuna da rubu'u idan aka ce arrubu'u shine a raba hudu a dauki daya Min matarakna daga cikin abin da su matan suka mutu suka bari sai nuna mana littafin Allah ta'ala ya tabbatar da kaso mai suna rubu'u kamar yadda ya tabbatar da kaso mai suna nisfu sai sumunu a sumun shine ɗaya bisa takwas a raba gida takwas a ɗauki ɗaya Allah ta'ala ce fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun idan kuna da ɗa ko ya ko ɗan da ko ɗan ɗan dan da falahunna as-sumun to su ma zan sana ga sumuni ɗaya bisa takwas wanda ake kiran shi timunin takaba amma wannan ba timunin takaba bane timunin rasuwa ne yawa kara ɗauka ladan takaba ne takaba ibada ce mai zaman kanta wannan kuma kaso ne mai zaman kanshi as-sumunu ɗaya cikin takwas sai sulus sulus shine falahum shuraka'u fi sulus an ce sulus shine a raba gida uku a dauki daya sai Allah ta'ala ce fahum to su din nan shuraka'u fi sulus gaba ɗaya za su yi tarayya ne a sulus ɗaya bisa uku an ce ɗaya bisa uku shine a raba uku a dauki daya ɗayan shi za a raba musu sai sudus ɗaya bisa shida Allah ta'ala ya ce fali kulli wahidin minhuma as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su yana da ɗaya bisa shida shine as-sudus yanzu lafazin as ya zo a cikin ayar sai kuma na shida shine thuluthan ɗaya bisa abin nan biyu bisa uku a raba gida uku a ɗauki biyu Allah ta'ala ce fa in kana sanatayn falahuma as-thuluthan falahuma as-thuluthan suna da asulusan me asulusan shine a raba gida uku a ɗauki biyu to sat kenan waɗannan su ne kaso da suke cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine alfurudu almuqaddaratu fi lahi ta'ala kaso da aka ƙaddara aka lissafta aka yi bayaninsu a cikin littafin Allah sitta guda shida ne ko dai wannan ko wannan ko wannan ko wannan na farko yanzu sunansu sai na biyu hujjar haka ɗin sai na uku alamarsu na farko sunan shi nisfu hujja akan haka dalili akan haka shine wa in kana da wahida falaha an nisfu sai na uku alama alamar shine ɗaya bisa biyu ina fata ba sai mun rubuta ta allo ko tun daga ta zahiri daya bisa biyu abin da yasa ga an sa daya a sama aka sa alama karan ɗori aka sa biyu a ƙasa ana nufin ɗaya cikin biyu ma'ana a raba biyu a ɗauki ɗaya rubu'un sunan sunan ah, faralin kenan hujjar haka shine faɗin Allah ta'ala falo kuma rubu'u min matara kana alamar haka shine ɗaya cikin hudu hisa ga an sa ɗaya aka sa alamar karan ɗori sai aka sa hudu a ƙasa abinda ake nufi an sa hudu a ƙasa ɗaya a cikin hudu ma'ana a raba hudu a ɗauki ɗaya hakan nan sumun sumun sunan farolin kenan sunan kasan kenan hujjar haka shine faɗin Allah ta'ala fa in kana lakum waladun falhunna as-sumunu na uku alamar shine ɗaya a cikin takwas yasa ga an sa ɗaya a sama aka sa alama karan ɗori aka sa takwas a ƙasa me yake nufi ɗaya a cikin takwas hakan nan sulus hakan nan sulus hakan nan sulusani to waɗannan in dai rabo ne da za a raba a ba mutum a matsayin gado kuna jina da kyau ko to bai huce ɗaya daga cikin takwas ɗin nan cikin shida ɗin nan ɗaya daga cikin shida ɗin nan sai dai allahumma in ya zama bitta asib ne tun da daman kasan gadon yana da fuska biyu ko dai alirfi bil fardi ko al'irfu bit ta'asib wa huka nashara bit ta'asibi bi kulle qawlin mujazin musibi shine a shine mutum ya ci abinda aka aka aka rage abinda ya saura so amma in dai ba haka ba asaba kenan in dai ba in dai da fara ne a ce ka samka kaza ne to ɗaya cikin shida ɗin ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko ɗaya cikin shida mafi girma shine annisfu kun lura da ke ko mafi kaɗan alamba shine asumunu babu kaɗan a cikin gado shine asumunu kenan babu tus'u ɗaya bisa tara babu ushuru ɗaya bisa goma wannan shine nazari na bakwai akan wannan shine nazari na bakwai akan wannan yanzu mun ji menene alfurudu almuqaddara fi kitabillahi azza wa jalla shine guda shida kuma gaba ɗaya ma duk sun zo a cikin sura guda ne ko a cikin suratul nisa'i al-kubra sai nazari na takwas al-mabhathu as-sami al-mabhathu as-sami usul masail fardiyya sab'a usul tushe usul tushe da ake amfani da su domin warware matsaloli na gado guda bakwai ne lambobi da ake amfani da su domin lissafin fitar da masu gado guda bakwai ne hausa ta fito zan maimaita lambobi da ake amfani da su domin fitar da lissafin waɗanda za su ci gado lambobin nan guda bakwai ne ina sa ka lura da kyau maka mukaddima ba a raba gado su biyu me fassara ba a raba gado su biyu fassara shine ba za a ce a cire na wannan sai a haɗa ragowar sai a sake rabawa a cire na wannan sai a sake haɗawa sai a raba a fitar da sai a sake raba ba a haka shine fassara ba a raba gado su biyu amma ba haka ba ana ana raba gado haso goma ta wace fuskar yanzu abin da yake a hannu abin da yake a hannu yanzu shine kaza sai a raba ya shiga hannun magada kullum da ke ko bayan haka wasu gratuity nashi da ake jira ko amfanin gona da ake jira ya nuna ko wasu basu suka da za a kawo su ma idan aka kawo su su ma sai a raba su a wannan lokaci ko ga an raba eh, zagaye na nau kenan na biyu duk wannan ana yi kun fahimci saboda haka sai a fahimci me muke nufi abin da muke nufi mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da matarsa da mahaifiyarsa da ɗansa kullum da ke ko ba za a ce to a raba a fitar da na mahaifiya in an fitar da kasanta sai a raba a na sauran sai a ce to a fitar da na mata ragowar sai a na shi sai a ce a fitar da na uba ragowar sai a na sai a ce a fitar da na ɗa ba a haka Tun da yanzu akwai uwa akwai uba akwai mata akwai ɗa kwana ji da kyau ko to lokaci guda za ka yi amfani da lambobin nan da za a ambata ka tsarge lissafinsu shi sa a ce al'usulu usulul masail alfarziya saba usul asalin tushe lambobi da ake amfani da su domin fitar da lissafin gado guda bakwai ku lura da kyau can ba mun ce nisfun ba to sai zama na ga wanda zai ci nisfun ga wanda zai ci rubu'un yanzu ya za a yi lokaci guda ka fitar da ka fitar da rabansu su su biyu ya za a ka fitar da rabansu su su biyu ga mai nisfun ga mai rubu'un kun lura da kyau ko yanzu wace lamba ce za ta baka wannan eh in an raba biyu ba za a sami inkisar ba za ta ka rabi kuma za ta ba ka rubu'i an ka ɗauki hudu ka raba biyu me rabin biyu nisfu kaga ka fitar da nisfu me rabin ɗaya bisa hudu ɗaya kaga diddi a cikin hudun kana da ɗaya bisa hudu kuma kana da rabi to wannan a ƙarƙashin usul kenan kuma kaga yanzu a lokaci guda ka ba mai rubu'i nashi kasan ka ba mai nisfi nashi kasan shi sa wannan wannan nazarin ya biyo bayan nazarin farko saboda sai ka fahimci akwai nisfi akwai rubu'i akwai fumuni akwai sulus akwai sudus akwai sulusan to yanzu idan masu biyu uku suka haɗu wacce lamba za ka ɗauka ta tsarge maka su duka to shine karatun da za mu yi a yanzu shine abin da za mu yi a yanzu da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala na barko usulul masail fardiyya saba lambobi da ake amfani da su domin a fitar da lissafin gado guda bakwai ne in lamba ta ɗaya ba ta ba sai ka je lamba ta biyu in ta biyu ba ta maka ba sai ka je ta uku in ta uku ba ta yi ba sai ka je ta hudu in ta hudu ba ta yi ba sai ka je ta biyar daga nan ka wuce ta shida in ma ta kama har ta bakwai ɗin sai ka shi kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma waɗannan su ne almutafaku alaiha su ne almutafaku alaiha akwai almutalafu fiya haka kamar goma sha takwas kamar goma sha takwas mun faɗi ta Allah mun zo ƙarshe za mu faɗi ta amma ita al fi ce to kuma za mu yi ƙoƙari mu ga mun kauce ma abin da aka yi a kai saboda darasin farko farko ne ɗalibi ya kamata ya rike al-muttafaqu alaihi ne a matakin fari isnan ana amfani da lamba lamba ta ɗaya kenan ko ana amfani da biyu biyu da ganta ana amfani da ita a yaushe ake amfani da ita likulli mas'alatin fi hannisfun duk wata matsala ta gado da kaga a ciki akwai biyu akwai rabi in dai kaga a ciki wannan akwai rabi au nisfani ko kuma akwai rabi rabi guda biyu sai kai amfani da nawa da biyu sai kai amfani da lamba biyu lamba biyu in ka raba ta biyu za ta baka nan ɗaya na ɗaya ma'ana nan rabi nan rabi Kulluwar da ke ko haka na in mutum biyu ne za su ci rabi rabi mutum biyu ne za su ci rabi rabi wannan raban shi a gado rabi ne wannan raban shi a gado rabi ne to ya za ka yi sai ka ɗauki biyu in ka ɗauki biyu mai rabi a nan sai ka ba shi ɗaya wannan ma mai rabi sai ka bata ɗaya shi kenan kaga yanzu biyu ta raba maka gada su domin biyu ta fita maka da rabi rabi guda guda biyu ina fata ana tare da ni sosai ko i think i get me ko in ana magana a class akwai masu cin rabi za a yi magana a kansu masu cin rubu za a yi magana a kansu masu cin suman duk akwai su amma yanzu muna maka magana ne idan suka haɗu da wace lamba za ka raba lokaci guda matakin farko muna da lamba biyu ita lamba biyu za ka yi amfani da ita ne a matakin fari duk inda ka ga akwai mace rabi to sai ka ɗauki biyu ka raba kana rabawa da biyu za ta baka nan rabi nan rabi mai rabi sai ka bashi wannan ko kuma a'a mutum biyu ne kowa zai ci rabi rabi mutum biyu ne kowa zai ci rabi rabi mace ce ta rasu ba ta ba kowa ba daga mijinta sai yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shikenan mace ce ta rasu ba ta kowa ba daga mijinta sai yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya ce yar uwar ko uba ɗaya su kare ta bari to haka nan za a ba miji rabi za a ba yar uwa rabi to da me za ka raba sai ka ce a raba biyu miliyan ɗari ne a raba biyu ga miji miliyan hamsin yar uwa miliyan hamsin sai mu je lamba ta uku lamba ta uku ita ce salasa lamba ta uku ita ce salasa likulli mas'alatin fiha thuluthun aw thulusani aw thuluthun aw thulusani wa thuluth salasa likulli mas'alatin ana amfani da lamba uku ne ana amfani da lamba uku ne likulli mas'alatin a kowace mas'ala ta gado fiha thuluthun a cikin mas'alar akwai thuluth ɗaya bisa uku da zaran gada an ce akwai ɗaya bisa uku to sai ka ɗauko uku ka lissafa sai ka ce a raba gida uku in ka ce a raba gida uku wanda yake da ɗaya bisa uku ba sai ka ba shi ɗaya ba ɗaya nan au thuluthani ko kuma matsalar akwai masu cin biyu bisa uku da ka raba gida uku sai ka ba su biyu sai rage ɗaya awu thuluthani wa fulus ko kuma a cikin matsalar akwai masu cin sulusani da kuma masu cin sulus sai ka raba gida uku mai cin sulus ka ba shi ɗaya masu cin sulusani ka ba su biyu kenan salasa ana amfani ita gida uku nisfun isnan ana amfani ita gida biyu nisfun likulli matsalatin fiha nisfun au nisfan ɗaya kenan salasa likulli matsalatin fiha sulus duk matsalar da take matsala ta gado fa yawwa ba matsala ta wannan yaren gado ne wannan likulli matsalatin fiha fulus duk matsalar da ka ga akwai masu cin ɗaya bisa uku to matakin farko sai ka ɗauko uku ka raba da ita ɗaya ko masu cin biyu bisa uku uku ne ko masu cin biyu bisa uku da masu cin ɗaya bisa uku duk sun haɗu sai ka raba da uku masu cin ɗaya bisa uku ka ba su ɗaya masu cin biyu bisa uku ka ba su biyu sai matsala sai lamba ta gaba ita ce arba'a hudu arba'a hudu likulli mas'alatin fiha rubu'un au rubu'un wa nisuf au rubu'un wa nisf likulli mas'alatin fiha rubu'un duk mas'ala da ka ga a cikinta akwai masu can akwai masu cin rubu ɗaya bisa hudu in dai akwai waɗanda wanda zai ci ko wacce za ta ci ɗaya bisa hudu to kai tsaye hankalinka zai koma ne zuwa ga number 4 domin ɗaya bisa hudu in ka ɗauki hudu ka raba ta gida in ka raba gida hudu muna ji da kyau ko in ka raba gida hudu mai cin ɗaya bisa hudu sai ka bashi ɗaya shi kenan an huta wannan ɗayan da ka bashi ka bashi ɗaya bisa hudu kenan au rubu'un wa nisfun ko kuma a'a akwai masu cin rubu'i da nisfi akwai masu cin rubu'i da nisfi tara su ta bar mijinta da ɗanta guda ɗaya abin nan da ‘yarta guda ɗaya da ‘yarta ba ɗa ba da ‘yarta guda guda ɗaya ta rasu ta bar mijinta da ‘yarta guda ɗaya to anan mijinta yana da ɗaya bisa hudu ko shi ya fi ‘yar ko ba shi ya fi ‘yar ba kun gane ko sannan ita kuma ‘yar tana da rabi shi kenan to tun da ‘ya tana da rabi miji yana da ɗaya bisa hudu to yanzu wacce lamba za ka yi amfani da ita ta yadda ba za ka kai ga raba gadon su biyu ba sai ka ce hudu sai ka ce a raba gida hudu a raba gida hudu mai eh, miji da yake da rubu'i a bashi daya ya da take da rabi a bata biyu saura nawa saura daya sai a ce a sake komawa dangi a sake lalubowa Eh? ba a sake koma dangi kusan kullum tunaninmu shine in an yi rasuwa nan in a cikin birni ne a nan mina kun lura da ke ko ba a tunanin yana da wasu a ƙauye yana da wasu a ƙauyen ƙauye ai su ma daga ƙauyen su tasowa suke suka zo wuri kaza daga duk ba a koma za mu zo lissafin waɗanda za a ci gado sai an zo nan za a yi lissafi daga za a sake komawa dangi ne a sake ƙwaƙulowa ce eh akwai wani da babanta da baban shi wasu ɗaya ubansu ɗaya to za mu double promotion ne da ke kuto akwai sai an duba dangi sosai da sosai in an duba ƙara ƙaƙab ba a samu ba to shi kenan sai mu zo matsala ta gaba za a je baitul mali ne ko za a yi raddi ne sai sitta lamba shida lamba shida likulli mas'alatin fiha sudusun ɗaya kenan aw sudusani biyu kenan aw salasa uku kenan aw sudusun wa nisfun hudu kenan aw sudusun wa sulusani biyar kenan aw nisfun wa sulus shida kenan aw nisfun wa sulusani bakwai kenan dan kun ji number 6 ko kun ga number 6 inda take ta yi kasafi har gida bakwai kasan babban lamba ce babban lamba ce a gado ana amfani da lamba shida likulli mas'alatin fiya sudus duk mas'alar da kaga akwai sudusi ɗaya bisa shida to sai ka ɗauki shida sai ka raba gida shida da ka ba da ɗaya yanzu sai a ce ka ba da sudus sai a ce ka ba da sudus au sudusani ko kuma sudus sudus guda biyu wane zai ci sudus wance za ta ci sudus kowannen shi shi a karan kansa sudus zai ci kuma ga su su biyu ne masu cin sudus ɗin kun yanzu mun sami sudusani sudus guda biyu to da wace lamba za ka yi amfani da lamba shida domin in ka ba shi ɗaya ka ba ta ɗaya kowanne ka ba shi nawa sudus kowanne ka ba shi sudus sauraro kenan saura hudu amma dai kowa ka san shi ya fito damar mu gane mu ka san shi ya fito au salasa ko kuma salasatu asdas salasatu asdas sudus sudus guda uku sudus daya sudus biyu sudus uku gado ka zo raba ka ga mutum uku kowa sudus yake bukata ana fata mun fahimci wannan da ke ko shine misali a ce mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa da yarsa ku lura da ke ko wannan sudus ne guda biyu amma da yar ɗansa sudus guda uku mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa tana da sudus da mahaifinsa yana da sudus da yarsa tana da rabi da yar ɗansa tana da sudus jika shi kenan 'yar ɗansa ba 'yar yarsa ba yawa 'yar ya ba ta cin gado 'yar ɗa na fatan kuma bai ci wannan da ke ko ya rasu ya bar mahaifiya ɗaya da mahaifi biyu da 'yarsa ta cikinsa uku da 'yar ɗansa hudu da duk za su ci gado uwa za ta ci su ɗaya bisa shida saboda akwai uwa abin da saboda akwai 'ya hakan nan uba zai ci su ɗaya bisa shida saboda akwai ya hakan nan yar ɗa za ta ci ɗaya bisa shida saboda akwai ya ita kuma ya za ta ci nisu za ta ci rabi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko to yanzu sai malam ya ce a raba gida nawa a amfani da lamba nawa shida yanzu in ka raba shida u ya da ta ya rasu sai a bata nawa rabi no kenan uku sai a bata kashi uku uba ɗaya uwa ‘yar ɗa kaga shirya ta ƙari ko yawa ya yi balas kenan ba aulu ba rawaje ba inkisar ba komai <laughs> eh kace menene eh sai an yi allo ai ba zo kan Eh? a ɗaya kuɗi so ina son mu lura da kyau idan matsala ta gado ka ga akwai mai cin sudus wane sudus wane sudus wane sudus har mutum nawa uku to kawai za ka ji shida sai ka ce a raba shida in ka ce a raba shida mai sudus na ɗaya ya ɗauki ɗaya mai sudus na biyu na biyu da zai ci sudus ya dauki daya na uku da zai ci sudus ya dauki daya kowannen su ya dauki daya bisa shida ne kun ga mun maimaita cewar ba a raban gado su biyu ka ce a fitar da wannan sai a hautsana ragowar sai a sake raba shi sai a hautsana ragowar sai a sake raba shi sai a cakuɗa ragowar sai a sake raba shi ba a haka lokaci guda za ka duba ka ga lambar da za ta yi da za ta tsarge maka abin ka au sudusun wani nisfun au sudusun wa nisfu ko kuma gamecin sudus gamecin rabi gamecin sudus gamecin rabi sai ke amfani da shida ai shi muka fito yanzu ko yanzu ba ga ya za ta ci rabi ba saboda babanta ya rasu kuma ita kaɗai ya bari a cikin ya shi ya ɗaya ya bari sannan kuma ga masu cin sudus kaga sai muka amfani da lamba shida domin ta babu nisfi rabin shida nawa ne uku ɗaya bisa shida ne nawa ɗaya ne haka nan za ka bani misali ga abin nan ga uwa da yake nan ga yar uwa shakikiya ga yar uwa li'abbi yar uwa shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa li'abbi yar uwa uba ɗaya sannan ga uwa uwa za a bata sudus saboda akwai yan uwa yar uwa shakikiya za a bata rabi kun lura da ke ko nisfu yar uwa li abi za a bata sudus shine to kaga dai akwai sudus akwai rabi akwai sudus akwai nisfu to sai ke amfani da lamba shida au sudusun wa thuluthani ko kuma yanzu akwai masu cin sudus kuma akwai masu cin thuluthan thuluthan bi bisa uku aw surusun wa thuluthan charbatir ɗan aw sudusun wa thuluthan ko kuma sudus da thuluthan ku lura da kyau sudus da thuluthan a ɗazu muna magana ne akan fulus da thuluthan sai aka ce a ɗauko uku to amma a yau sudus ne da kuma thuluthan to thuluthan biyu busa uku ku lura da kyau ko sudus ɗaya bisa shida yanzu an ka ɗauki lamba shida ya za ka fitar da sulusan no za a ɗauka hudu domin shida an ka raba ta gida uku za ka raba biyu biyu biyu to an ka haɗa kashi biyu ya zama hudu wannan kashi biyun shine sulusan kashi biyu da ka haɗa hudu su ne sulusan a cikin shida ina fatan kuma fahimce ne da ke ko in aka raba shida gida uku za ta ba mu nawa kowanne kashi uku biyu biyu to kowanne biyu ana shine fulus shine fulus a cikin shida fulus ɗaya kashi ɗaya cikin uku sai shidan ka raba ta gida uku za ta baka biyu biyu sai ka hada kashi biyu ai kashi biyu da ka hada su ne fulusan to zai baka hudu kenan shine ce au sudusun wa fulusan aw sudusu wa sulusa kawai mutum ya mutu ya bar uwa da 'ya'ya mata guda biyu uwa tana da sudus 'ya'ya mata guda biyu da biyu da suna da tun da biyu da suna da sulusa. ai ba mu zo kan shi ba aw wa sulus aw wa ko kuma akwai masu cin rabi akwai masu cin sulus. ta yaya za a fitar da sulus a shida ta yaya za a fitar da sulus ɗaya bisa uku a cikin shida sai a raba shida ɗin shida ɗin sai a raba ta gida uku zai ba mu kowanne kaso zai ba mu nawa biyu in ka ɗauki kaso ɗaya yanzu ka ɗauki sulus ka ɗauki sulus sai ce awu nisfun wa sulus ko kuma akwai masu cin nisfun akwai masu cin sulus mace ce ta rasu ta bar mijinta da mahaifiyarta au sudusun wa sulusan ne yawa in ce ai nisfun ne wa sulus yawa nisfun wa sulus kullum da ban kai nisfun wa sulusan ba nisfun wa wa thuluth mace ce ta rasu ta bar mai gidanta kuna ji da kyau ko da kuma mahaifiyarta su kenan kaga ba dan uwa ba dan dan uwa ba ya ba jika ba kowa to yanzu uwa tana da fulus ɗaya bisa uku miji boss kenan yana da nisf shinu gaba ɗaya eh mana yanzu miji yana da rabi uwa tata mahaifiyarta da ta rasu tana da ɗaya bisa uku kenan yanzu da malam ya ce mana a amfani da lamba shida shida za ta ba mu rabi nawa kenan uku kuma za ta ba mu fulus nawa kenan biyu kenan yanzu idan miliyan shida ta mutu ta bari miji miliyan uku uwa miliyan biyu uwa miliyan biyu saura miliyan ɗaya shine amma dai kowa yanzu an bashi kasansa fi kitabillah kowa an bashi kasansa fi kitabillah kowa an bashi kasan shi a littafin Allah subhanahu wataala wato kaga miji ya dara ya dara uwa ne aunispun wa thuluth kullu da ke ko aunispun nisfun wa thuluth shine miji ya rasu ya bar a mata ta rasu ta bar miji da da uwa sai aunispun wa thuluthan ko kuma a matsalar akwai masu cin nisfun rabi kenan da ko masu cin sulusan a matsalar akwai masu cin nisfun rabi akwai masu cin sulusan biyu bisa uku kullum da ke ko misali miji ta rasu ta bar mijinta da 'yan uwanta mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to anan miji tunda ta rasu bata bar kowa ba sai shi da 'yan uwanta za a ba shi rabi ne 'yan uwanta kuma biyu zuwa sama za a ba su filothan biyu basa uku biyu basa uku kenan yanzu in mun raba shida in an raba shida sai a ba miji uku shi ne rabi kun bayanci magana ta da ke ko sai a ba 'yan uwa hudu eh? matsala ta zama a'ila matsala ta zama a'ila an mata aulu sai a ƙara sai a ce shida a tara da ɗaya ta zama bakwai kenan ta zama matsala ce a'ila ta an mata aulu sai a ce shida a tara da ɗaya bakwai ku lura da ke ko in ka tashi magana za ka ce shida ne amma kuma a sama bakwai ne domin ya fitar da lissafin da ake bukata domin ya fitar da lissafin da ake bukata yanzu matsala an mata aulu kenan matsalar an mata aulu kenan to wannan dai shine magana akan abin da ya shafi number 6 number 6 kulli mas'alatin fiha sudusun aw sudusani aw thalatha aw sudusun wa nisfun aw sudusun wa thuluthani aw nisfun wa thuluthun aw nisfun wa thuluthani duk a wannan za a amfani da lamba shida ne a duk wannan da muka lissafa da lamba shida za a amfani duk wannan kulwar da ke yana cikin shimfiɗa ina fatan da zaran an fara magana gado kawai tas za ka ɗauko lamba ne da an fitar da da wane da wane da wane sai ka ce lamba kaza ce da wane da wane da wane lamba kaza ce sa aka kawo su a cikin mukaddima domin ka gane ya ake fitar da su amin samaniya takwas kulli mas'alatin fiha thumunun aw thumunun wa nisf ana amfani da da number hd lamba takwas ne idan ka haska ka sa madubin dubarudu ka haska karatun kaga akwai mai cin ɗaya bisa takwas eh madubin duburudu madubi mai gani har hanji macro mai kuke kiran shi eh, microsoft yawa microsoft cop to shi ne <laughs> ne na microsoft wacce na sani na computer madubin duburudu likulli mas'alati fiya thumul duk inda ka duba kaga akwai ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas ma'ana za a raba akwai wanda yake shi za a raba takwas ne a bashi ɗaya ko a bata ɗaya au sumunun wa nisf ko kuma za a raba akwai mai cin ɗaya bisa takwas akwai kuma su cin rabi to a wannan lokaci sai ka amfani da lamba takwas mai cin ɗaya bisa takwas sai ka ba shi ɗaya mai cin rabi ka ba shi hudu ba shi kenan ba Ya ka ci ka yi tambaya sauran ukun fa mu ce ana zuwa kansu eh, amma dai ana amfani da lamba takwas a duk lokacin da ga akwai mai cin ɗaya bisa takwas shi kadai sai ka ce to a raba gida takwas ko kuma a'a kaga a ciki akwai mai cin ɗaya bisa takwas kuma akwai mai cin rabi sai ka ce to a raba gida takwas mai cin ɗaya bisa takwas a bashi ɗaya mai cin rabi a bashi hudu shi kenan sai isnata ashara goma sha biyu likulli matsalatin fiya rubu'un wa sudus au rubu'un wa thuluth au rubu'un wa thuluthan likulli fiye a rubu'un wa sudus ɗaya kenan a rubu'un wa sulus biyu kenan a rubu'un wa thuluthani uku kenan sha biyu sha biyu hudu tana shiga sha biyu shida tana shiga sha biyu kun lura da ke ko yawwa shida biyu tana shiga shida uku tana shiga shida amma hudu ba ta shiga shida yasa kaga duk da muka yi sudus ɗin nan ka ji sunan hudu a ciki ba kwata-kwata baka ci sunan hudu a ciki ba domin hudu ba ta shiga shida hmm. amma yanzu sha biyu hudu na shiga shida ah, shida na shiga abin nan hudu na shiga sha biyu shida na shiga sha biyu uku na shiga sha biyu kullum da ke ko shi yasa ya ce likulli matsalatin fiya rubu wasu dus duk matsalar da kaga akwai masu cin rubu'i ɗaya bisa hudu sannan akwai masu cin sudus ɗaya bisa shida in dai ka duba to sai ka ce a raba gida sha biyu mai cin sudus sai ka ba shi nawa sha biyu fa eh in ka raba yanzu akwai mai cin sudus akwai mai cin rubu sun haɗu kuma mun ce ba za ka raba gado su biyu ba lokaci guda za ka samu lambar da za ta raba maka gadon duka to yanzu akwai mai cin rubo in ka ɗauki hudu karaba ba za ka fitar da mai cin sudus ba akwai mai cin sudus in ka ɗauki hudu karaba ba za ka fitar da shi ba kullum da ke ko to sai ka ji wacce lamba ce za ta haɗa maka su duka ita ce sha biyu sha biyu shida ta shiga sha biyu so biyu hudu ta shiga sha biyu so uku to yanzu ka raba dukiyar gida sha biyu mai cin rubu'i sai ka bashi a uku tunda hudu ta shiga sha biyu so uku ne mai cin shida abin nan sudus sai ga bashi biyu domin shida ta shiga biyu shida ta shiga sha biyu so biyu ne ana fatan didi gwargwar ana kama network din eh ba ina maimaitawa ba a raba gado so biyu mai muke nufi da ba a raba gado so biyu shine a raba a fitar da wani sai a ce a hautsana kuma a sake raba shi don a fitar da wani a sake cakuɗa don a raba a fitar da wani ba a yi kun da kyau ko saboda me yanzu ya za a yi sai mu ce to za ka duba kaga shi wanan nawa zai ci shi ma wanan nawa zai ci sai ka samu lambar da za ta haɗa su yanzu duk mai cin ɗaya bisa shida sudus kenan to sha hudu ba za ta raba ba duk mai cin rubo ɗaya bisa hudu hudu ba za ta raba ba a duk mai cin rubo ɗaya bisa hudu shida ba za ta raba ba duk mai cin sudus ɗaya bisa shida hudu ba za ta raba ba to yanzu ka samu lambar da za ta hada su duka ita ce sha biyu in ka ce a raba gida sha biyu mai cin ɗaya bisa shida sai ka ba shi biyu saboda mai za ka ba shi biyu domin shida ta shiga sha biyu sau biyu mai cin ɗaya bisa hudu sai ka ba shi uku saboda me saboda hudun ta shiga sha biyu sau uku خلاص ai ba mu zo ashara li kulli mas'alatin fiha rub'un wa thuluth aw rub'un wa thuluth akwai masu cin rubu'i daya bisa hudu wa da kuma daya bisa uku to kaga mai cin daya bisa uku in ka raba gida huɗu ka bashi daya ka rage mai kun lura da kyau ko mai cin ɗaya bisa hudu in ka raba gida uku ka bashi ɗaya ka ƙara mai domin hudu ba ta shiga uku uku ba ta shiga hudu yanzu ya za a yi sai a ɗunguma a tafi sha biyu sai a ɗunguma a tafi sha biyu hudu za ta shiga sha biyu so uku uku za ta shiga sha biyu so hudu shi kenan so wanda yake cin fulus ɗaya bisa uku in ka raba sha biyu sai ka bashi hudu wanda ke cin rubu ɗaya bisa hudu in ka raba sha biyu sai ka bashi uku wanda yake cin ɗaya bisa hudu in ka raba sha biyu sai ka bashi uku domin hudun nan za ta shiga sha biyu ne so uku ko hudu za ta shiga sha biyu ko wani ɗauki allo a a a a wajibi na ne kowa ya gane wajibi na ne kowa ya gane shi yasa za mu samu wata baka insha Allah za mu samu wata insha Allah ko kuma wani ya kokari ya zo da ita shi ke kuna jira da kyau mu lura yanzu ga hudu ga hudu ga hudu kun gane ko shi mai cin arrufu a kowace hudu yana da daya a kowace hudu yana da daya a kowace hudu yana da daya kuna jira da ke ko to sai muka ce hudu so uku za ta ba mu nawa sha biyu to kenan yanzu a sha biyu tunda a kowace hudu yana da daya a kowace hudu yana da daya kuma aka raba sha biyu za a ba shi nawa kenan dalla dalla kuna jina da ke ko yawwa shi wannan a duk uku yana da daya a duk uku yana da daya a duk uku yana da daya to wannan uku sono guda nawa za mu samu a cikin sha biyu za mu samu uku sono domin uku biyu shida uku biyu shida kullum da ke ko to tun da uku za ta shiga sha biyu abu za ta shiga sha biyu sau hudu sai mu ba shi hudu kenan to da shi a kowace uku yana da daya a kowace uku yana da daya a kowace uku yana da daya in ka tara waɗannan ɗaiɗaikun za su baka hudu kenan eh mun ga mathematics ko wance arithmetics ana ta kauce mashi da yana ta biyowa an ka zaga ta nan ya biyo da kai ta zakka ya shigo da kai ta gado in ka dan kauce mashi na sai ga aurubun wa sulusan aurubu'un wa sulusan ko kuma rubu'i da ɗaya bisa aurubu'i da ɗaya bisa hudu bisa aurubu'un wa sulusan ko kuma ɗaya bisa hudu da biyu bisa uku in suka haɗu in suka haɗu sai ka ɗauki sha biyu wadu a hudu za ta shiga sha biyu su uku ƙulwar da ke ko da ka mai rubu sai ka bashi uku to amma mai sulusan nau za ka bashi sha biyu a raba uku dakata sha biyu a raba uku hudu hudu mai sulusan za ka ba shi kashi biyu ne sai arba'atun wa ishirun za mu je matsala ta gaba lamba ta gaba lamba ta ƙarshe kenan arba'atun wa ishirun likulli matsalatin fi ha sumunin wa sulus au sumunin wa sulusan likulli matsal ana amfani da 24 ne likulli mas'alatin fiya sumunun wa sudus kowace matsala kaga a ciki akwai masu cin ɗaya bisa takwas sannan akwai masu cin sudus domin ka lura sudus ɗaya bisa shida shida ba za ta shiga takwas ba takwas ba ta shiga shida ba don <laughs> dole ka samu wata lamba da za ta haɗa su ina fatan kun bayanci wannan da kyau dole ka samu wata lamba da za ta haɗa su to wace lamba ce za ta haɗa su ashirin da hudu ko eh, Mm, ba sha hudu a ciki ba sha hudu a ba ga ta an faɗa ba ashirin da hudu yawwa eh? ai a'a bi a hankali mana ita shida fa abin ita sha shida fa to sha takwas fa to kaga shi yasa suka mai da ita zuwa ashirin da hudu kaga ashirin da hudu shida ya isa shida za ta shiga ashirin da hudu so nawa so hudu shida daya shida daya sha biyu shida daya shida daya sha biyu kaga ashirin da hudu kenan sannan takwas za ta shiga ashirin da hudu domin takwas a tara da takwas a sake tarawa da takwas shine dalla dalla to ga yanzu in ka raba ashirin da hudu wanda yake cin ɗaya bisa takwas nawa za ka ba shi a uku kana ina ai uku takwas ɗin guda uku ce to tun da takwas guda uku ce a ashirin da hudu uku za ka ba shi kun da kyau ko yawwa shida guda nawa ce ashirin da hudu hudu sai ka ba shi guda hudu kenan au sumun wa sulusan au sumun wa sulusan ko kuma a ciki a koma masu cin sumun da sulusan sumun ɗaya bisa takwas da kuma sulusan biyu bisa uku sumun takwas tana shiga ashirin da hudu so uku sabili da haka idan ka raba gida ashirin da hudu mai cin ɗaya bisa takwas za ka ba shi uku ne kun lura to mai cin sulusan nan za ka ba shi a sha biyu nisfu ne ai za ka ce takwas takwas ba takwas guda uku bane a ciki Kullum da ke ko sha shida mai sulusani za a bashi sha shida domin za ka raba takwas za ka raba ashirin da hudu gida uku in ka raba ashirin da hudu gida uku za ta baka takwas takwas za ta baka takwas takwas takwas kulwar to in ka hada takwas guda biyu zai baka sha shida kenan kenan wanda yake bukata wanda yake da kaso na sulusan masu sulusan sai ka ba su sha shida kun da ke ko masu sumun sai a ba su a hudu abinan uku masu sumun sai a ba su uku saboda me za a ba su uku saboda takwas so uku ta shiga ashirin da hudu mai sulusan masu sulusan saboda me za a ba su sha shida saboda in an raba ashirin da hudu gida uku kullum da ke zai ba mu takwas takwas to idan aka raba hada takwas biyu zai ba mu sha shida sai ya zamana mai sulusan ka bayi sha shida mai sulus mai sumun ka ba shi uku in an hada nau kenan sha tara saura biyar ko karatu zai zo bayani mai da za a ina fatan an gane an riƙe menene bambancin wannan nazari na takwas da nazari na bakwai nazari na bakwai su sabi abin da yake karantar da mu shine ka san kowanne mutum shi za a ba shi rabi ko shi za a ba shi rubu ko ita za a ba ta sumun ko shi za a ba shi sulus ko ita za a ba ta sulus ko shi ko ita za a ba su sudus ko kuma su za a ba su sulusan san su kenan to yanzu mabahas na takwas usul masail shi yana karantar da mu yadda za a fitar da kasan ne tunda sun haɗu yanzu nan ga mai kaza ga mai kaza nan ma ga mai kaza ya ga mai kaza to ya za a fitar da kasan ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko shine bambancin su shi sa can kaga an ce nisfun nan rubu'un sumunun thuluthun sudusun thuluthan nan kuma sai aka ce isnan salasa arba'a sitta samaniya isnata ashara arba'atu wa ishirun nan karka zo kaje an ce isnan baka ga an ce wahid ba kuma kaje an ce abin nan arba'a a aka an ce sitta baka an ce hamsa ba tunda ai ba ganima muke raba ba ko dan a ganima ne za a ce humus fa anil lahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba ba kuma rikaz bane wa fi rikazi al khumus kaga shi yasa baka ji hamsa ta shigo ba sai aka je zuwa ga sitta sai baka ji an ce saba'a ba sai aka ce sumun abin nan samaniya sai aka faɗi samaniya ba a ce tisa ko ashara ko ida ashara ba sai aka ce isna ta ashara sai aka ce kuma arba'atu wa ishirun waɗannan su ne usul al-muttafaqu alaiha su ne al-usul al-fardiyya al-muttafaqu alaiha wanda aka yi ittifaki a kansu kuna jina da kyau ko waɗanda aka yi ittifaki a kansu to tunda a kansu iya ka ittifaki kuma a mataki ba mun yi zurfi ne sosai a gado ba ko kaga ba za a kawo almuktalafu fiya ba sai mu takaito akan a alaiha su ne guda nawa guda bakwai guda bakwai biyu uku hudu shida sha biyu abin takwas sha biyu ashirin da hudu ashirin da hudu insha Allah ta'ala duk masalin da za mu so in da aka ce maka wani yana da kaza wance tana da kaza su wani suna da kaza in ka yi tsam ka dawo ka zo ka duba nan za a ga da za ka fitar da lambar su insha Allah ta'ala za mu je nazari na gaba mu je ko a bari sai gobe Allah kai insha Allah to mu bari sai gobe Allah ta'ala ya kai mu sai mu karanta ayoyi da suka yi magana a kan gado kai tsaye ayoyi ne guda uku waɗannan lazim a haddace musu kun da ke ko lazim a haddace musu dole a haddace su in ma za ka in ma shafa'i da wuturinka ne ka dinga karanta su a sallah bayan fatiya domin haddasa ta zauna haka don muna bukata in mun zo kamar yadda za ka yi kwatin ɗin fatiya iyaka na abudu ka ciro iyana in an buƙaci wa iyaka na sa'in ka ciro to haka muke buƙata ka yi masu ana kullum da ke ko saboda ka, za ka haddace su sama da yadda ka haddace fatiya gado muke ai ai ba kafin gobe ne duk lokacin da aka tashi buƙata kawai za ka wani kawo dalili shikenan kawai cas ba za ka ɗauko daga farkon aya ba ne cas za ka kawo nan sune yusikumullahu da wala kuma rubu'u da yastaftuna qul la yaftikum fil kalala Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina jan hankalinmu wana ji da kyau ko jan hankalin shine mu jaddada ikhlasi sannan karatun nan kada a tsaya karatun nan karatun nan kar a bar na yau ya haɗu da na gobe kuna jina da kyau kowanne karatu aka yi ka zauna ka yi nazarin shi ka yi nazarinsa sannan ka samu mutum biyu uku ku sake haɗuwa ku sake dandaka shi yau mun yi karatu hudu kuma kun ga na ɗaya da muka yi sai kamar na biyu ya ɗan ɗaga kaɗan haka ne sai kuma ka gana uku kaman <laughs> sai kuma na hudu yau ka ga kaman ina fata mun fahimci wannan da kyau ko so don Allah mu tsaya kar mu bar lokacin mu karatu ne gaskiya mai tsada karatun gado yana cikin karatu masu saukin gaske saboda me ayoyin shi uku ne kawai kramin da zoft ake bukata amma karatun gado bai da yawa ka je ka duba duk littafai da ake magana duk littafai da muka ambata kan gado mujalladi nawa za ka samu ba mujalladi kaɗan ne amma dai yadda za a fahimta kuma tun daga ranar darasin farko ake buƙatar ka haɗa shi da darasi na biyu darasi na biyu ka haɗa shi da na uku na uku ka haɗa shi da na hudu na hudu ka haɗa shi da na biyar so don Allah a bada haɗin kai sosai da sosai mu jaddada ikhlasi da karantawa da muzakara tare da juna Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum dalla minti daya akwai bayani